أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta almabruk tv mun yi bayani akan abubuwan da yake kashe al'auran namiji yake hana mushi jin daɗi yake sawar shi saurin inzali da kankancewan gaba ga wayanda suke fama da matsala wanda yake na basir wanda ya janyo musu matsala na rashin karfin gaba ko tsawo ko kauri ko kuma abin da ya danganci saurin inzali ga abin da za su yi amfani da shi goro amma mu sani idan har mutum ya zama yana da wannan matsala akan nisantar da shi da yawan shan shayi sannan akan nisantar da shi da yawan cin yaji sannan akan nisantar da shi da abubuwa masu maiƙo ko kuma masu zaƙi dalili kuwa shine wayannan abubuwa idan mutum ya yi amfani da su sukan harzuka wannan basar ɗin ko kuma lalurar da take damunsa alama ta farko da mutum zai iya ganewa ita ce ba zai ringa samun yin bayan gida ba kullum kullum zai iya yin kwana biyu ko uku ko hudu bai yi bayan gida ba mace ko namiji na farko kenan sannan abu na biyu mutum ba zai ringa yin bayan gidan shi sibil-sibil ba sai dai ya ringa yin shi da tauri idan ya zo yi kuma yana shan wahala wani bayan shi ko duburarsa na zazzagowa wani kuma yakan mai kuraje wani yakan yi mishi tsoro su wannan matakin da ake ɗauka farko akan yawaita shan ruwa sai a ƙaurace mu wancan abubuwa guda hudu da na kawo wanda su ne za su taimaka ma mutum don ya samu sassauci ko kuma ya warke daga wannan lalurar da yake kanta in Allah ya so ya yarda magana goro da na ce ya za a yi amfani da shi ba ci za ka yi ba ba kuma taunawa za ka yi ba ba kuma haɗewa za ka yi ba za a nemi abin da ake gugan kuɓewa. a kankare shi yadda tsofaffi suke yi waɗanda ba su da haƙori idan za su ci goro sukan kankare shi su samu gwangwani a hugu da gwangwanin wannan abubuwan da ya fi fito haka yana nan mai kamar kaya-kaya inda aka hugu daɗin to shi za a goge so aka samu abin goge kubewa zai idan aka goge shi bayan an goge za a samu kofi ɗan ƙarami kofi ƙarami na shan sai a zuba wannan garin da aka goge da daddare sai ya kwana idan mutum ya ci abinci da safe ya karya bayan karinsa da minti talatin so zai ɗauki wannan ruwa ya sha sai ya zubar da wannan tuka so wannan in allah ya so ya yadda idan mutum ya yi shi bi izinillahi ta'ala zai sami biyan bukata matukar lafiyar salau ba fama yake yi ba da matsala wadda take infection kuma wannan basir din da yake fama da shi in allah ya so ya yarda zai rabu da shi bi iznillahi ala, amma da sharaɗin zai yawaita shan ruwa saboda yawan shan ruwa yana gusar da basir ko da babu magani zafin jiki zafin jiki zafin jiki da mutum yake fama da shi idan yana yawan shan ruwa yakan rage har a zo lokacin da mutum zai ji babu wannan matukar ya kiyaye da wancan zaki maiko da abu mai yaji da kuma shan ti ko mai madara ko kuma wanda ba shi da madara da mai bukatan karin bayani zai iya kiran mu a lambobin wayanmu da muka saka a yaushe masu bukatan maganin da muka hada ko kuma bukatan ƙarin bayani akan wani su lalurori amma ba maganan wai ka kira ba ka ce wai yaya aka ce za a yi amfani da shi mun riga mun yi bayani so mutum zai iya kiran mu ko akan wata lalura ce wadda take ta daban ko akan ma'amala ne tsakanin mutum da mutum ko kuma a'a damuwa ce mutum yake cikinta da waye akwai abin da ake ce ma psychotherapy wannan ma muna kan shi in Allah ya so ya yarda akwai hanyoyi da muke bi don mu ba mutum shawarwari don neman mafita akan irin damuwa da yake kanta na ku har kullum zakariya haruna abdullahi ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku yi kuma ku yi akwai comment insha Allah